Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu, Mama Ada ne ke ɗauke da labarin namu da farko ga muhimman kanun nasu. An samu ambaliyar ruwa a Yamai da kuma dogon kirya. hajjin shekarar bana ta shekarar ta 2018 eh, na ci gaba da gudana wajen jigilar mahajjata. Rahotonmu na musamman ya mai da hankali kan halartar matan Nijar a fagen siyasa. To madalla, ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa a cikin rahoton ta na ranar biyu ga watan Agusto ta sanar da cewa za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a kudancin ƙasa yankin Manga da kuma yankin Kogin Isa. Yaya wannan rahoto ya kasance madan Aminu Nasifa wato mai hasashen yanayi a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta baiwa Gungu Muhammad Dantani amsa a cikin fassararsa. Ranar biyu ga watan Ogista mun fuskanci malalar ruwa kamar ga bakin kwarya a cikin yankunan zandar maradi da kuma yankin adar. Ƙarfin malalar wannan ruwa ya haddasa ambaliyar ruwa wuri-wuri a cikin yankunan shimfiɗar kogin Isa a lokacin da hadarin ya iso a wannan yankuna sai ya ɗan sassauta, lamanin da ya gurgunta hasashen zubin ruwan da muka yi. Amma duk da hakan hadarin ya sake hawa a cikin yankin Tilaberi. Sa'o'in da za su biyo bayan nan a yanzu haka dai mun gano gamuwar hadari mai fa'ida da zai iya malala cikin yankunan shimfiɗar kogin Isa. Gashi ma yau da sahen nan mun falka da zubar hadari. Shi ne da muka bayyana a cikin hilin labaru na musamman babin ƙarshen sati. Hadari ne da muka yi hasashe zaya malala a yau da sahin nan bisa shimfiɗar yankunan kogin Isa. dangance kuma da yawan ruwan da ke malala tun da sahin nan to taka iya yiwuwa ya haddasa ambaliya. Madan Aminu Nafisa kenan mai hasashen yanayi a cikin fassarar Gungu Muhammad Dantani. Birnin mai da sa sun samu ruwan sama sosai a yau da safe lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa a wurare daban-daban. Misalin ƙauyen Sudure da ke karkar birnin Yamai inda ruwan sama suka janyo barna sosai. Gwamnan yankin Yamai isa ka Hassan karanta a ƙarƙashin wata tawaga ya zai ziyara domin ganewa idonsa wannan bana ga abin da yake cewa a cikin rahoton mutari Muhammadu. masalan dai hanyar gada an kai mu fadi gaskiya bismillah ba yi nazari da kyau ba kuma jeban wajen shi abin ga akwai lahini cin da aka yi nan kusa da kamfani ba yi hudi ba dan ruwa su samu su isa isa shi yasa suka komo cikin gari jeban na su dure ita ta kwaso ruwa da itatuwa sun shiga cikin dakuna amma alhamdulillah ba mu samu rasuwa ba kuma ba mu ji mutane da suka ji rauni amma halakila dole ne mu zo mu gansu mu ga yadda eh, zaman su mu kula da su mu ga abin da ya kamata mu yi za a kawo gudunmuwa mu ga abin da za mu yi musu yau da gobe bancin wannan muna lissahi yadda ya kamata a ga jeban aikin da ya kamata a yi mishi daga sa ruwan su gudu zuwa isa mazauna wannan ƙauye sun tsaya suna kallon ikon Allah gaban wannan matsala sun yi Allah wadai da rashin gotocin kawar da ruwan sama lamarin da ke tushen wannan matsala wani mazaunin sudure ya yi wa muntari muhammadu ƙarin bayani A wancan bangare na unguwar gabaki ɗayansa ya zube. A yau shama'a suna cikin matsala ko gadar ma tana fuskantar barazana. Abin da ya haddasa bannar sai dai inda aka samu sa'a babu wanda ya rasa rayuwarsa a cikin wannan al'amari. Bannar tana da yawa Don haka muna fatan a taimaka muna. Mafita ta farko kun ga jama'a sun yi ƙoƙarin yin madatsar ruwa domin kada ruwan su fantsama su shiga a cikin waɗansu unguwanni. Kuma kuna ganin ga 'yan kwana-kwanan nan amma abin ya fi ƙarfinsu. Kowa yana kallo kun ga yadda ruwan suke kwarara. Gidaje 98 suka faɗi shine sakamakon wata ambaliyar ruwa da aka samu a ƙauyen Dogon Kirya babban ƙauyen wannan gunduma ta jihar Duci yankin Doso. Karkar da ta sami sha 114 na ruwan sama a cikin daren biyu ga wata zuwa uku ga watan Agusta. Mamman Turba wato magajin garin gundumar karkarar Dogon Kirya ya yi wa Abdulaziz Danyuma ƙarin haske a cikin fassarar gungu Muhammad Dantani. An Amsoyin da malalar ruwa ke ci take suka cika tsumbul da ruwa sai gidajen suka yi ta faduwa. Akwai angoyin da idan kuka shiga cikinsu ruwan na zo muku ne har ga tsotso. Tsohin da tawon da ke cikin anguwar sun nuna cewar ba sa tune da irin wannan lokaci. Malalar da ta haddasa banna da dama. Magidanta saba'in da biyar suka fada cikin wannan hatsari da suka shibinci mutum ɗari biyar da ashirin da hudu. Da lamarin ya abku da gaugawa muka ba da umarni ga jama'a na su bar shawarar dukkan gidajen da suka tsage da ma wa'anda ke cikin ruwan male-male. kuma hakan aka yi wa'anda basa da wurin fakewa muka kai su a cikin makarantu amma wansa yakin dukansu sun koma gidajen yan uwansu da lamarin bai afkama ba a lokacin gada nike muku bayani ba wani da ke cikin makaranta ba a samu mutum ɗaya ba kuma da ya raunata game da wannan al'amari don ruwan sun zo ne a lokacin da mutane ke farke Tashin mahajjatan Nijar zuwa ƙasa mai tsarki na ci gaba daga nan birnin Yamai a cewar jami'in tsare-tsaren tashin jirage na babbar hukumar da ke kula da wannan aiki koho. Matsakaici shine tashin jirgi sau uku a cikin kwanaki biyu. Kalilu Garba a cikin rahoton Jallo Kanda a cikin fassarar Muntari Muhammadu. Zuwa yanzu tashin jirgi biyar ne aka samu da suka tafi da mahajirta zuwa ƙasa mai tsarki. Sannan muna jiran tashin jirgi na shida da misalin karfe uku na yamma. Akalla mahajirta dubu hudu ne suka tafi duka tashin jirgi mahajirta ɗari biyar ne yake ɗauka. Bambancin wannan shekara mun ɗauki matakai wanda ba sai mahajirta sun tafi filin jirgi ba sun wahala. A wannan shekara jiran jirgi ba su wuce awanni shida. Ba kamar a shekarun baya ba da mahajata za su kwashe har tsawon awowi goma sha biyu suna jiran jirgi. Kuma bambancin wannan shekara har yanzu jama'a suna ci gaba da zuba kudadensu. E zuwa yanzu tashin jirgi biyar ne suka rage a rufe jigilar mahajata. A ka'ida goma sha ɗaya zuwa goma sha biyu ga wata ne jirgi na ƙarshe zai tashi. albarkacin cikon shekara hamsin da takwas da samun yancin nijar shugaban kasa ya nuna damuwa kan wato rashin kwazo a wannan shekara a jarabar bpc da kuma bakaloriya kashi 40 cikin 100 da kashi 26 cikin 100 a cewar isufu muhammadu wannan sakamako na da nasaba da jajen aikin da aka samu wanda ya kawo rauni a karatun shekarar usiliman nasratan mataimakin shugaba na kungiyar uwayen 'yan makaranta ya ce wannan laifi ne na masu ruwa da tsakiya bangaren makarantu ga wannan matsala ta wayar tarko a lokacin da yake hira da musa hassan a cikin fassarar muntare muhammadu Kowane daga cikinmu a cikin harkokin da suka shafe mu akwai nauyin da ya rataya a wuyanmu a cikin wannan sakamakon karatu na shekarar bana da aka samu. Mu a matsayinmu na iyayen yara 'yan makaranta ba ma ɗora nauyi bisa ga yara kamata ya yi mu kama ga baki ɗaya. Gwamnati iyayen yara ce, ƙungiya da kuma ɗalibai kansu. Abin da ya taɓarɓare tafiyar karatun shekarar bana ba wai ESN ce kaɗai ba, akwai laifin malamai da iyaye iyaye kamar gwamnati da mambobin gwamnati waɗanda duka iyayen yare ne 'yan makaranta. Da a ce an saka malamai a cikin yanayi mai inganci da ba a samu taɓarɓarewar karatu ba a wannan shekara. Don haka a bar ɗorawa ɗalibai duka laifin ko 'yan makaranta lise da college ko kuma ESN gabaki ɗayanta. A ranar ɗaga watan Agusta ne aka tabbatar da kawo ƙarshen yin ban haya a filin Allah a ƙauyuka guda takwas bisa goma na gundumar birnin murya da ke yankin Zandar. Jami'i mai kula da tsabtace muhalli da tsabta na asibitin murya Mustapha Dandela ya yi wa Rufai Amadu raskunan wannan aiki nasu. Wannan aiki lallai mun yi shi eh, a cikin garuruwa goma na kwamitin murya. Wannan garuruwa su ne Rigar Barahama, Izagaram eh, Bugaje, Kamutsawa, ilbaramu garin tudu garin makitsiya garin kaikai da garin ali garin rana garin malam bushwaye riga duna sai kuma riga barhama da fari dai wannan garuruwa mun shawara muka ce to za mu zaɓi komin ta murya don me yasa sabida tana da ƙananan garuruwa kamar shi wannan atfc ana so a zaɓi garuruwa matasa ba manya-manyan gari ba wanda za su ba da wahalar tankwasawa eh, amma saboda an sa a ƙananan garuruwa akwai haɗin kai kenan da gaugawa an hico kan abu a cikin inda babu jama'a da yawa kuma mun zaɓi wannan garuruwa saboda wannan aloba duka da ake ganin ta mafi yawa daga hanyar rishin tsafta ne ake ɗaukansa. Gidajen rediyo da talabijin labari Niger Kate da kuma jaridun Le Patriote Kenza da La Griffe suna har yanzu kulle dalilin rashin biyan haraji. Jaridar Le Courrier ita ma an kulle ta. Gaban wannan matsala wasu ƙungiyoyin bangaren sadarwa sun yi kira ga ministan sadarwa domin a nemi mafita. Ana ta bangare hukumar sadarwa ta sai bisa amsar da ta bayar cikin wata sanarwa ta ce hurumunta da na ma'aikatar haraji sun bambanta bisa doka. Haka kuma ministan sadarwa da ya amsa tambaya ta ARP da safe ya bayyana cewa ma'aikatar haraji ta buƙaci sanya ido kan dukkan kamfanonin jarida. Haka a cewar ARP minista ya ƙara da cewa zai yi ƙoƙarin shiga tsakani daga wannan rana ta Litinin. A cikin shafin sana Twitter shugaban jam'iyyar Amin Amin ya sanar da 'yan ƙasa da duniya da kurar sa daga cikin ƙawancen MRN. A cewar Omar Hamidu Cana wannan mataki an ɗauke shi ne a ranar Lahadi a Yamai bayan da zaman wani taron shugabannin wannan ƙawance na MRN. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka take sai kuma sharhinmu na musamman halartar matan Nijar a fagen siyasa wani ci gaba aka samu matsaloli da kuma makomar siyasar mata a nan gaba shine rahotonmu na musamman tare da ra'ayoyin mata masu siyasa da ke tsokaci a cikin rahoton Bilkisa Hamidu bisa fassara Hauwa Usman. tun da lokacin kafar demokradiyya a jamhuriyar niger mata bu tsaya a baya ba sun shiga jam'iyyun siyasa daban-daban sun yi kokowa tukuru ba dare ba rana don tattaro jama'a wasu jam'iyyun siyasa sun taka rawar gani sosai kamar yadda uwar gidan useni hadiz yakuba shugabar matan Bende tarayya ta bayyana mana irin ci gaban da suka samu cikin dafite ɗari da saba'in da uku muna da mata ishirin da biyar. Da mun yi da so a ce an zo an daidaita amma alhamdulillah bisa kan ƙarin da aka samu. Mata sun yi ƙoƙari amma ana so su ƙara ƙoƙari. parti mahi yawa su ne ake ca su ƙara ƙoƙari. Tunda in parti bai tsaye da mace ba takara kenan mace ba ta kai kwansaye ko ta kawo dipite. Gwamnati da wasu ƙungiyoyi na ƙoƙarin waye ma mata kai don su san inda aka dosa amma hakan dai bai hana bullowar wasu matsaloli ba kamar yadda malam malama Maryama Gambo ta Lumana Afirka ta shaida muna. Mace ce zaki gani a cikin siyasa ta taka ta shure ta samu matattakala biyar shida bakwai ta yi sama wa'anda ke ƙasa maimakon su yi tawakkali su kama mata ta ƙara isa inda za ta isa in ta isa ita ma ta waiwaya a cikin su ta ba wata hannu ta kawo ta saman nan a'a su ke shan ƙafafuwarta tun daga bisa sarbito ta ƙasar rif faɗuwar da in ta faɗi a abada ba ta tashi ba. To domin magance matsalar rashin damawa da ɗiya matan gwamnati a shekara ta dubu biyu ya amince ma dokar nan ta kota wadda ta yi nata ƙoƙari amma har yanzu tsugunni ba su kare ba. a sanu Elhaji Mamman tsohon jagora a kungiyar Alternative Espace Joyen ya bayyana mana irin kalubalen da suka fuskanta. A komin goma da muka ɗauka wanda suke da matsala a jihar da magaram. Abin da yasa aka ga masu tahiyar da eh, meri wato wakilai su mayar su mataimakan shi babu mata da yawa saboda ita wannan dokar ta hamance da wannan fannin ya kamata a ce ita doka bisa kotakin nan ta yi aiki da konsai municipal masu jagora mm-hmm. a ce to su ma cikinsu a samu kashi kaza na kowane jinsi da lokacin nan tilas a kowane kwansai za a samu mata a cikin tahiyar da wannan abubuwan domin shawo kan wannan matsalolin ƙwararrun mata da suka goge sosai a fagen siyasa kamar su uwar gidan ben wahab aishatu ta sai dai rahama ta kawo shawarwari da dama kamar yin wani babban taro wanda zai hada illahirin mata 'yan siyasa don samun mahuta kan shigar mata a cikin siyasa gadan-gadan To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu da nan Sido Kadangu a madadin Isa Lauli da Adama Dawaki ni ma ma'adan ke ce da ku a huta lafiya amma a gyara zama akwai shan labarun da harshen zaurmanci. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. An yame. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.